الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القرار والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lale da maraba da saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar juma'a wanda ya dace da biyu ga watan Ramadan shekara ta 1439 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina kuma ita ce rana ta 18 ga watan biyar a cikin shekara ta 2019 bayan miladiyar Annabi Isa domin ci gaba da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma da 18 afwan 2018 bayan miladiyar annabi isa domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a darasin da ya gabata idan yan uwa manta ba muna cikin tafsirin aya ta 93 a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa fadin Allah ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba alayhi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا ya ce wa may yaqtul mu'minan mutaqammida dukkanin wanda ya kashe mu'mini muta'ammidan da ganganci fa jazaohu jahannam makomarsa sakamakonsa shine wutar jahannama khalidan fiha zai dawwama zama a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi kuma ubangiji ta'ala yayi fushi da shi wa la'anahu ya nisanta shi gaban rahmarsa wa a'adda lahu azaban azima kuma ubangiji mai girma ɗaukaka ya tanadar masa azaba azaba wacce take mai girman gaske wannan aya kamar yadda muka yi bayani a jiya akwai abubuwa guda biyu ko guda uku da suke da alaka da ita waɗanda bamu tattauna a kansu ba abu na farko wannan hukunci da ubangiji mai girma ɗaukaka ya faɗa kan cewar Allah ta'ala zai masa waɗannan abubuwa na mabambantan ukubobi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cewa fa jazaohu jahannamu su ita ce wutar jahannama khalidan fiha zai dawama zama a cikin ta to shi wannan alkhulud din malamai suka ce duk wanda ya shiga wutar jahannama yana da alkhulud guda biyu ko waɗanda suke shiga su yi alkhuludul abadi akwai waɗanda kuma Allah yake sanya su a cikin wutar jahannama su tsinci kansu a cikin khuludul zamani akwai waɗanda suke shiga wutar jahannama su dawama a cikin har abadan abada waɗanda Allah ta'ala ba zai taɓa fitar da su daga cikin wutar jahannama ba akwai kuma waɗanda suke shiga wutar jahannama su dawwama a cikin ta ta wani lokaci daga baya Allah ta'ala ya sa a fitar da su a cece su a kai su zuwa ga aljanna wanda ya shiga wutar jahannama ta hanyar kisa malamai suka ce da Allah ta'ala ce khalidan fiha wannan khulud ne wanda yake zamani saboda abin da ya aikata bai kai matsayin shirka ba wanda ya mutu bisa ga shirka shine wanda Allah ta'ala baya gafarta masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida duk wanda ya shirka ya bata bata wanda yake mai nisa wanda koda ka kira shi ba zai taba ji ya dawo ba babu wani abu na rahama da zai taba shafarsa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun irin waɗannan in sun shiga wutar jahannama Allah ba zai taba fitar da su ba amma duk wani mai aiki na sako wanda bai kai shirka ba idan ya shiga wutar jahannama Allah ta'ala zai masa hukunci gwargwadon aikin da ya aikata ƙarshe ubangiji ta'ala ya fitar da shi ya kai shi zuwa ga aljanna ya Allah ka kare mu ko da shiga ce ta khuludu zamani ba khuludu abadi ba sana Allah ta'ala ce wa ghadiba Allahu alai ubangiji mai girma daukaka yayi fushi da shi wannan abinda hakan yake nunawa shine Allah ta'ala ba zai magana da shi ba saboda ubangiji ta'ala yayi fushi da shi malamai suka ce idan aka ce mana yana fushi da wani to ba zai masa magana ba daidai yake da waɗanda ubangiji mai girma ɗaukaka yake faɗa a yadda ke cikin suratul baqara innal ladhina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika innal ladhina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika wala yukal la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhum Allah yawm al qiyamati wala yuzakkihim wadannan ba su da kowane irin rabo a yinin gobe al qiyama wala yukallimuhum Allah Allah ta'ala ba zai magana da su ba saboda yana fushi da su wasu daga cikin malamai suka ce irin waɗannan da Allah ta'ala yake fushi da su Allah zai magana da su amma ba magana ta jin daɗi ba ba magana ta rahama ba sai dai a sanya mala'iku su ringa musu tsawa ko shi ubangiji mai girma ɗauka ya musu magana magana wacce take kausasasshen harshe yana kausasa musu harshe lokacin magana shine ma'anar wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahu Allah ta'ala ya nesanta shi gaban rahama wa lahu azaban azima Allah ta'ala sai kawo lafazin azaba din na kira ya kuma ka kalmar na'adin ta'aziman shi ma na kira lidilala ala ta'azim dan ya nuna maka girman wannan azaba din Allah ta'ala ya ce wa'adda lahu azaban ya tanadan masa wata azaba wacce take mai girman gaske sannan sai Allah ya ƙara wasafa ta da cewa aziman azaba ce wacce take mai girma ubangiji mai girma dauka shine al-azim wanda yake mai girma to mai girma idan ya wasafa abu da cewa yana da girma to kai ka san ba karamin abu bane ba Allah ta'ala ka kare mu to shine malamai suka ce wannan aya tana magana akan hukuncin su ne a gidan a gidan lahira hukuncin su ne na gidan lahira amma ayar ba ta yi magana akan hukuncin wanda ya kashe mumini a gidan duniya ba menene hukuncinsa wanda ya kashe mumini bisa ga ganganci yana da hukunci guda biyu akwai hukuncin da za a yi masa a duniya akwai hukuncin da za a yi masa a yinin gobe alkiyama wannan aya da ke cikin suratul nisa'i ta ambaci hukuncin da za a yi masa a gidan a gidan alkiyama aya da ke cikin suratul baqara ita ce ta ambaci hukuncin da za a yi masa a gidan duniya Allah ta'ala ya wajabta cewa za a yi masa qisas ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl Allah ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikum an rubuta muku lafazin kutiba fi'ili ne madi mabniyun lil majhul eh, taqdirin zancen wato fi'ili ne madi ala ma lam yusammi fa'ilahu taqdirin zancan shine kataballahu alaikumul qisas Allah ta'ala ya rubuta muku qisas to hakan yi amfani da fi'ili na kataba ana nufin hakama wato hukuntawa kenan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kataballahu banna. ana wa rusuli ai bi ma'ana Hakamallahu Allahu la'aghlibanna ana wa rusuli kamar yadda ubangiji ta ala yake cewa fiha kutubun qayyima ai bi ma'ana fiha hukumun qayyima akwai hukunci wanda yake tabbatacce a cikin littafin alqur'ani sannan kuma akan amfani da fi'ili na kataba ana nufin wajabta abu da farlanta abu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khayran lil wasiyati lil walidayn wal aqrabin kaga kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut abinda yake nufi shine furida alaikum idza hadara ahadakumul maut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum abinda hakan yake nufi shine wujiba alaikumus siyam kama wujiba alal ladina min qablikum wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs ay bi ma'ana wa faradna alaihim fiha annan nafsa bin-nafs da Allah ta'ala ce ya lazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl abinda hakan yake nufi shine ai wujiba wa furida alaikumul qisasu fil qatl Allah ta'ala ya wajabta muku ya farlanta muku yin kisasi a cikin kisa idan aka samu wani ya kashe wani bisa ga ganganci to za a yi kisasi shine Allah ta'ala ya bayani ko da ko wato ainihin wanda yake sannan ɗa ne sai an masa kisasi al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa sai dai fa idan iyalan waɗanda aka kashe din sun ce sun yafi idan iyalan waɗanda aka ce sun suka ce sun yafe to wannan kuwa hukunci ya saraya su kuma iyalan waɗanda aka kashe musu dan uwa suna da damar da za su iya yafewa ta hanya guda biyu ko dai su ce sun yafe kisasi amma a ba su diya kaman qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl Allah ta'ala ya ba su iko suna da dama da za su iya cewa mun yafe a yi kisasi ba sai an kashe shi ba amma a biya mu diya wannan kan babu wanda ya isa hana su wannan haƙƙin su ne Allah ta'ala su ya dauki wannan haƙƙi din ya bawa faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl haka kuma suna da damar da za su ce sun yafe kisasi kuma sun yafe diyar gaba ɗaya sun yafe wanda ya dinfa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf aw ada'un ilayhi bi ihsan zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan sauki ne daga wajen ubangijinku mai girma daukaka kuma jin kai ne to wannan yafiya sai dukkanin wanda suke da haƙƙi akan wannan jini din sun haɗu akan su ce su yafe din sannan sai a yafe wannan shine abin da yake wajibi sai dukkanin waɗanda suke da haƙƙi akan jinin wanda aka kashe idan uba ne ƴaƴansa da matansa da iyayensa da ƴan uwansa dukkanin wanda duk inda aka je aka zagayo zai iya cin gadansa to su ne waɗanda suke da haƙƙi akan jininsa saboda haka su za su taru su ce sun yafi idan su su ɗari ne suka buɗi baki suka ce mun yafe jinin ɗan uwanmu shikenan ya yafi idan su su ɗari ne mutum casa'in da tara suka ce sun yafe ɗaya daga ciki ya ce a'a ni a bani diya ban yafe ba to a nan lokacin ba za a ce waɗancan sirrin jayi wannan ba babu taglif a ciki saboda haka dole za a bi maganar wanda yake yake buƙatar diya ɗin nan ko ya ce a'a shi ba diya yake buƙata ba fala budda min al babu makawa sai dai a yi kisasi to bayan da za a yi da shi Idan a ci gaba da bashi hakuri a lallabe shi in ya yadda shikenan in bai yadda ba kuma sai an yi kisasi to haka kuma wanda ya kisan nan idan ya zamanto mutum ɗaya ne ya kashe mutum ɗaya to za a kashe shi idan mutum ɗaya ne suka kashe mutum biyu su ma za a kashe su idan mutum dubu ne suka haɗu suka kashe mutum ɗaya duk hukuncinsu za a kashe su isa aka kawo wasu mutane wajen Umar ɗan Khattab Allah ya Allah ya ƙara masa yadda wasu gungun mutane sun haɗu sun kashe wani sai na Umar dan Khattab yi umarni ya ce a kashe su gaba ɗaya sai wasu daga cikin sabai suka ce ah, ya za a ce a kashe su gaba ɗaya? bayan alqur'ani abin da yace annafsu bin nafs rai ɗaya idan ta kashe rai ɗaya a kashe su. sai na umar dan khattab yake cewa law tamala alaihi ahli san'a laqataltuhum jami'an yace wallahi inda mutanen san'a wanda babban birni ne kun san shi tun tsawon tarihi Allahu musta'an a yanzu ya kokuna ya rushe garin Sana'a yakin da ake a kasar Yaman ya rushe garin Sana'a gari ne na kasuwanci gari ne na dumbin malamai waɗanda an yi malamai masu tsarin yawa a nan wajen a da da yanzu akwai manya-manyan malamai da suka yi wa hidima addini suka yi wa ilimi hidima Umar dan Khattab ya ce idan da mutanen Sana'a gaba ɗaya za su haɗu akan kashe rai guda ɗaya yace laqataltuhum jami'an wallahi da duk sai na kashe su wannan sai nuna maka cewa ashe a cikin manufar hakan shine dan tabbatar da rayuwa kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a yadda ke cikin suratul baqara wala kun fil qisasi hayatu ya ulil albab cikin tabbatar da qisasi anan ne rayuwar mutane za ta tabbata ya kuma abota hankali dan idan har mutum ya san cewa idan ya kashe rai za a kashe shi to ba zai je zuwa ga kisa ba saboda rai yana da zaki rai babu abin da ya kai shi soyuwa a jikin dan adam duk irin yanda dan adam ya kai da ijrami a cikin al'umma da aikata criminalci idan aka zo za a kashe shi zaka ga abin da yake nema shine a masa afuwa shine a yafe masa a wannan lokacin ne zai nadama a lokacin ne zai ringa alƙawarin in an bar shi ya daina amma a lokacin da hamiyar jarimarsa ta ɗauke shi baya iya ce baya iya tuna wannan afuwa din amma shi in za a yi masa yana so a yi masa afuwa saboda yanda rai yake da tsari a jikin dan adam to haka idan wasu mutane suka san cewa idan aka haɗu gungun mutane suka kashe wani mutum guda ɗaya babu hukuncin kisa a kansu to yanzu sai kisan ya koma zuwa ga gungun mutane amma idan mutum goma suka san idan suka haɗu suka kashe mutum guda ɗaya hukuncinsu shine a kashe su gaba ɗaya to kaga dole mutane za su kame hannunsu ga barin yin kisa wannan doka ce da ubangiji mai girma ɗaukaka ya wajabta ta akan shugabanni dukkanin inda aka samu al'umma ta shiga cikin hali na zubar da jinan nai a cikinta wajibi ne hukuma ta tashi tsayin daka wajen takatar da zubar da waɗannan jini ɗin kuma akan dakatar da zubar da jinin al'umma ne ta hanyar yin kisasi babu wani abu da zai kawo ƙarshen barnar rayukan al'umma a cikin mutane in ba kisasi ba ma duk wanda ya san idan ya buge ya kashe duk matar da ta san idan ta makure ta kashe kawai da an je kotu kwana kaɗan za a ba da belinta za a kawo labarin tana da taɓin hankali shikenan magana ta sha ruwa wannan ba zai sa a dakata ba duk kishiyar da ta san cewa idan ta ɗauki ɗan kishiyarta ta murɗe wa wuya ya tafi lahira da an je magana shi kenan an yi doguwar magana ita uwar yaro za ta ce ta yafe shi uba ya bugi kirji ya ce tunda ɗana ne na yafe shi kenan a ce tana da taɓin hankali a biya tara ko a biya diya wannan ba zai janyo zaman lafiya a cikin al'umma ba ma duk wanda ya san akwai kisasi tit for tat ne duk wanda aka yayi za a yi masa to za ka ga mutane suna jin tsoron zubar da jini a cikin al'umma saboda haka wannan shine hukuncin su a gidan duniya duk wanda ya kashe za a kashe shi sai dai idan fa ma'abota jinin nan sun yafe sun ce diya za su karba ko kuma sun yafe haƙƙin ɗan uwansu sun ce gaba ɗaya babu diya babu kisasi wannan kam Allah ta'ala ya ba su wannan dama ɗin kamar yadda waccan aya da muka karanta cikin suratul baqara ta yi bayani to waɗannan ayoyi guda biyu sun yi mana bayani akan hukuncin kishe-kishe guda biyu akwai alqatlul khata akwai alqatlul amd wato kisa wanda yake na ganganci akwai kuma kisa wanda yake na me na kuskure to a nan wajen malamai suna kawo kisa na uku shine shibhul amt akwai wani kisa da suke kawo wanda suka kira shi da suna shibhul amt wanda shi gashi ba ganganci bane ba amma yi kama da ganganci wannan shine abinda mazhabin Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa suka tafi akai suka ce akwai kisan da ake kira da suna shibhul amd amma Imam Malik ibn Anas Allah ya ji kansa da tarin rahama ya tafi akan cewa kisa guda biyu ne babu wani qatlul khata babu wani qatl wanda ake kira da suna shibhul amd kisa immal khata wa immal amd duk kisan da kaga an yi ko dai kuskure ne to ko kuma ganganci ne babu sad faji a ciki kamar da Imam Malik ibn Anas yake faɗa to amma jumhurin malamai sun tafi kan cewa akwai kisan da ake kira da suna shubhul amd wato kisa wanda ya kama da ganganci shi ba ganganci bane ba amma ya kama da ganganci shine mutum ya kashe mutum ta hanyar da a ɗabi'ance ba ta kisa a ɗabi'ance duk wanda ka ɗauki bulala ka tsulawa bulala ba ta kisa bulala ba bindiga ce ba bulala ba wuka ce ba balle a ce ka burma masa wuka wanda ya burma wani wuka kaga wani aida ma ya nufa kashe shi ne izal taqal muslimani bi ma fal qatil wal maqtul kulluhum finna idan musulmai suka zare wa junan su takubban su kaga takobi a ɗabi'a tana kisa kenan to amma bulala a ɗabi'a ba ta kisa saboda haka sai ka ɗauki bulala ka dorina ka shimfiɗa wa wani bisa ga tsautsayi sai ya mutu kaga kai na farko ba ka shimfiɗa masa bulala don ka kashe ba wani wanda ya ji an ce an zanewa ne an dake shi da bulala ya san ba a yi nufin kishe shi ba kai da kai buka da bulala ba kai nufin kisa ba dan da nufin kisa kai to da ba da bulala za ka yi amfani ba sannan abu na biyu ba baya ga cewa ba manufarka ba ce kisa ita wannan abin da kai amfani da shi ita bulala din a ɗabi'ance ba a kisa da ita fama cikin ƙaddara wacce bahaushe yake cewa ta riga fata ana zumbuda masa bulala sai ya faɗi ya mutu to kaga dukan ganganci ne amma kisan da aka yi wannan ba ganganci bane ba dan ba a yi nufin kashewa ba saboda haka wannan shi kira suna shibhul amt yana da sigogi da yawa akan iya amfani da bulala akan iya amfani da duk wani abu wanda aka san cewa a ɗabi'ance baya kashe ɗan adam to wanda ya kisa wanda yake shubhul amd menene hukuncinsa hukuncinsa malamai suka ce na farko yana da kaffara wacce take mughallaza wato kaffara wacce take tana da wato mai tsanani sosai za a sanya masa kafara mai tsanani saboda shi abin da ya fi ƙarfin kuskure kuma bai kai ganganci ba saboda haka shi isa sai a sanya masa kafara mai ganganci sa mai tsanani sabanin wanda ya kisan ganganci shi kafara da take kansa ghairu mughallaza wato ainihin ina ta ambata kalmar kafara ina so in ce yana da diya wacce take mughallaza sabanin wanda ya kisa bisa ga kuskure shi wannan yana da diya wacce take ghairu mughallaza annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi bayani a cikin hadisin da yazo a cikin sunan na Imam Abu Dawud Allah ya kansa da rahama cewa wanda ya kashe wani bisa ga kuskure akwai diya a kansa tara kumi guda ɗari. kuma ba wai kawai zuwa za ka yi ɗan shanu nan zangon shanu ba zuwa za ka yi kawai su ebo maka raƙuna ma ɗari ka kaɗo ka kawo iyalansa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya faɗi sigar raƙuman da za a bayar lokacin da aka yi kisa wanda yake na kuskure za a bayar da raƙumi guda ashirin waɗanda suka kai shekara biyar biyar dole sai ka je ɗan raƙuma ka nemo ɗan shekara biyar biyar guda ashirin a ware maka gefe ɗaya a yi ciniki ka biya ɗan shekara hurhuɗu, su ma guda ashirin kai ciniki ka biya sannan a samu guda ashirin waɗanda suke banatu makhadin waɗanda suke matasan matan raƙuma ne waɗanda za su iya ɗaukan ciki su ma guda ashirin sannan kuma a samu guda ashirin banatu labun waɗanda suke shayarwa guda nawa kenan guda tamanin sannan sai a samu guda ashirin banu labun waɗanda wato ainihin matasan raƙuma ne mazaje waɗanda wato ainihin suka tasa ga barin shayarwa waɗannan su ne raƙuma samfuri guda ɗari da ake amfani da su wajen biyan diya to amma kaga diya ta shibhul amd ita kuma ta fi wannan tsanani tare da cewa dukkanin su raƙumi ne guda ɗari a kan dukkanin su raƙumi ne guda ɗari a kai a kan kowanne to amma shi wannan wanda ya katul wanda yake shibu ham raƙuman da aka wajabta masa ya guda ɗari din sun bambanta da na wancan annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya faɗa a cikin hadisin da imamul bazzar Allah ya ji kansa da rahma ya fitar da shi a cikin musnad nasa al bazzar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa zai bayar da raƙumi guda 30 waɗanda suke yin shekara biyar biyar kaga can guda 20 waɗannan guda 30 da wancan da wannan wanne ne yafi tsanani wannan yafi tsanani sannan zai bayar da raƙumi guda talatin ‘yan shekara hurhudu, wancan kuma ‘yan shekara hurhudu guda ashirin, kaga wannan ya fi tsanani, sannan kuma zai samu raƙuna banatu makhadin raƙuma matan raƙuma waɗanda za sun isa ɗaukan ciki su kuma wato ainihin guda arba'in ya bayar guda arba'in idan ka haɗa sun zamanto mai guda ɗari kenan tilka asharatun kamila sun zamanto guda ɗari cik. to kaga wannan diyya ce wacce take mughallaza to sannan wannan aya da take gaban mu wannan aya da take gaban mu da Allah ta'ala ya ambaci kisa wanda yake na ganganci bai faɗi cewa akwai diya akwai kafara akan wanda ya shi ba ko babu kafara shin wanda ya kisa bisa ganganci zai yi kafara ta azumin kwana 60 mutatabi'ain da Allah ya faɗa ga wanda ya kafarar kisa wanda yake na kuskure ko ba zai ba Jamhurin malamai sun tafi kan cewa ba zai yi kafara a kansa ba domin ita kafara wanke dan adam take daga kuskure to shi yanzu yayi ma fatan ya je lahira ya san menene matsayinsa in aka ce kafara ya wanke shi daga barin kuskuren kenan amma kofofinsa a kullum suke shi yasa ko kafara ba ce ba saboda haka kawai ya je ko dai a masa kisafi ko ƴan uwan wancan su ce sun yafe haƙƙin su to yanzu kuma ya rage sora haƙƙin Allah shi kuma wannan yana tatal mashi'a idan Allah ta'ala ya ga dama ya yafe masa idan ubangiji mai girma ɗaukaka ya ga dama ba zai yafe masa ba to wanda ya kisa wanda yake shibhul amd zai yi kafara ko ba zai kafara ba jumhurin malamai sun tafi kan cewar wanda ya kisa shibhul amd zai yi kafara irin yanda wanda ya kisa na kuskure yake da kafara a kansa amma wanda ya kisan ganganci babu kafara a kansa ba ma zai azumin kwana 60 ba domin kaji ana cewa kai kafara to ai an karbe ka kenan to shi bai ma samu shiga a fadar Allah ba bai ma samu karbuwa ba yanzu kokari yake ya san da wani irin ido za su haɗu da ubangiji mai girma ɗauka inin gobe alkiyama balle har maganar kafara ta biyo baya Allah ta'ala yake cewa fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima sai aya ta gaba

Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya ji kansa da tarin rahma ya fitar da hadisi a cikin littafin sa na Musnad daga ruwayar Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa mar rajulun min bani Salim wato ainihin wani mutum daga cikin kabilar Banu Salim ya zo wucewa bi nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo wucewa ta wata tawaga ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka fito domin tafiya yaƙi wa huwa yasuqu ghanaman lahu lokacin da ya zo wucewa makiyayi ne ya koro tumakinsa fa sallama alaihim sai musu sallama fa qala sai ce da su assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku fa qalu sai suka ce la yusallimu alaina illa li yata'awwaza minna ba wani abu ne ya yasa yayi mana sallama ba sai dan ya kubutar da kansa gabarin mu dan ya kare kansa gabarin mu ƙarya yake kafiri ne saboda haka arne ne kawai yayi amfani da sallama ne domin ya kubutar da kansa ga barin mu shi yasa ya mana sallama Abdullahi dan Abbas yake cewa fa amidu ilaihi fa qataluhu da haka sai suka far masa sai suka kashe shi wa atau bi ghanamihi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka taho da waɗannan dabbobi nasa wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi fa nazalat hadhihi al-aya sai ubangiji mai girma daukaka ya saukar da wannan aya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza barabtum fil ardi idza barabtum fi sabilillah idan za ku yi tafiya dan daukaka addinin Allah fi'ilin baraba yakan yi ta'addi da fa yakan yi ta'addi da fi wanda take azzarfiya to duk inda kaga fi'ilin baraba yayi ta'addi da fi to abin da yake daukan ma'ana shine asiyaru fil ard tafiya a ban kasa to kuma akan yi amfani da kalmar Baraba. idan tayi ta'addi da fa'un wacce take zarfiya ana nufin tafiya a ban kasa ko dai dan kasuwanci ko tafiya a ban kasa dan yin jihadi akan yi amfani da su ko dai dan kasuwanci ko dan yin jihadi haka zaka ga ayoyin alqur'ani wato ainihin da dama sun yi amfani da haka kai ayoyin da suke magana kan yin tafiya a ban ƙasa dan kasuwanci suka yi amfani da fi'ili na baraba, wato ainihin suna nufin tafiya dan kasuwanci wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah Allah ya san a cikin ku akwai waɗanda yadribuna fil ard ay yasiruna fil ard suna tafiya a ban ƙasa yabtaguna min fadlillah suna nema daga cikin falalar ubangiji mai girma ɗaukaka kaga anan wajen fi'ilin daraba yayi ta'addi da fa wacce fa'un wacce take azzarfiya domin ishara zuwa ga tafiya dan kasuwanci Allah ta'ala ce wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaykum an taqsuru min as-salati in khiftum ay yafsunakum alladhina kafaru wa idza darabtum fil ardi in za ku tafiya a ban kasa anan wajen Allah bai faɗi wace irin tafiya ba amma ya haɗar da tafiya ko dai dan kasuwanci ko dan jihadi dan ɗaukar kalmar Allah haka a wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka sai kawo fi'ilin daraba wanda ya ta'addi da fa'un wacce take zarfiya yana nufin tafiya dan jihadi domin gashi ya ce ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillah idan za ku tafi a ban kasa dan ɗaukaka addinin Allah dan yin jihadi fata bayyanu Allah ta'ala ya ce to ku tsaya ku ringa bincike ku tsaya kuna ku ringa tabbatar da mutanen da kuke haɗuwa da su akan hanya duk wanda za ku haɗu da shi ku tsaya ku kula da kyau ku gane cewa musulmi ne ko ba musulmi ba ne ba don gudun kada ku je ku far masa Allah ta'ala ce wala ta ƙulu liman alqa salama kada ku faɗa liman alqa salama ga wanda ya gabatar muku da kalmar aminci lafazin assalam da asilmu da asalamu a cikin harshen larabci duk ma'anar su guda ɗaya shine al-istislam wato sako na aminci ita sallama a cikinta akwai sako na aminci sallama abu ce wacce take mai albarkar gaske na farko a cikinta akwai ɗaukaka ga ɗan adam saboda mai lafazin assalam ɗin suna ne daga cikin sunayen ubangiji mai girma ɗaukaka saboda haka wanda yake ambatan sunan Allah yana samun ɗaukaka sannan abu na biyu a cikin sallama akwai alkawari na aminci duk mutumin da kace masa assalamu alaikum kana gaya masa cewa aminci ya tabbata akan ka ma'ana kai ka aminta da shi ba za ka taba cutar da shi ba yasa sai aka ce shi ma ya baka irin wannan amana din ya ce maka wa alaikumus salam ni ma na aminta da kai ba zan cutar da kai ba Wai ku yi sun bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha saboda a cikin sallama akwai sako na aminci sallama ita ce yaran yan aljanna la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama sallama ita ce yaran da mala'iku za su tari ‘yan aljanna da ita lokacin da za su shigar da su aljanna, wasiƙan lazi na ilal jannatu zumura, hatta iza ja'uha wa fuci hat abuwa fa ƙala lahum khazanatu ha salamun alaikum tsiftun bima sabartum. Amincin Allah ya tabbata a gare ku. sallama ita ce abinda ubangiji mai girma daukaka ya ringa girmama annabawansa da ita ya ringa yi musu salamun ala musa wa harun salamun ala ibrahim salamun ala ali yasin haka ubangiji mai girma daukaka ya ringa isar musu da wannan sako na sallama shine Allah ta'ala yake wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan kada ku ringa fada ga wanda ya isar muku da sako na sallama salako na aminci kada ku ce masa lasta mu'minan kai ba mumini bane ba tabtaguna aradul hayatid dunya kuna masu wato kwadayin samun aradul hayatid dunya wani abu na jin dadin duniya akan ce al'arabu a cikin harshen larabci ana nufin dukiya da ake amfana da ita a duniya irin dukiyar da iya duniya kadai take amfana dan adam a lahira ba ta amfana dan adam shi yasa suka ce ita wannan kalma ta al'arab Allah ta'ala ya ambaci dukiyar da ake amfana da ita a duniya da suna arabu saboda li'annaha za'ilatun ghayra thabitatin wato karewa take a iya duniya din ba ta tabbata a yinin gobe alkiyama shi yasa hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya ji kansar tarin rahma daga ruwayar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa laysal ghina an kafara fil arab wato ba wadata bace yawan tara dukiya ta duniya wanda zai tara dukiya a duniya ya tara madudan kuɗi wannan ba ita ce wadata ba domin a iya duniya za ta amfane shi kuma a duniya ma ɗan wani gefe na dukiyar yake amfana duk inda ka kai da kuɗi a duniyan nan ba za ka wuce amfanin kanka da kanka ba in mota ce guda ɗaya za ka hau dan kai ɗin kai kai kaɗai ne duk waɗanda za su raka ka a gaba ko a baya sun zaman to kwamboy ɗin iska ba su amfanar da kai mota ɗaya ce dai za ta amfane ka haka in ka shiga cikin motar nan duk inda ka kai da miƙewa da bararrajewa sit ɗaya dai za ka zauna a ciki baka isa ka zauna a sit din gaba ka zauna a sit din baya ba a lokaci daya iya wannan kaɗai za ta amfane ka haka duk dai inda dukiyar za ta yi maka dai riga dai ɗaya za ka saka in ka sako riga kala uku a jikinka ka fito sai a ce ka taɓu guda ɗaya dai za ka saka haka gida inda kake bukata nan dai za ka je ka kwanta in gidanka ɗari a lokaci ɗaya dai gida ɗaya zaka je ka kwanta baka isa ka kwanta a gida ɗari lokaci ɗaya ba a cikin gidan duk irin yanda ya kai da wadatar ɗakuna da manya-manyan tagogi masu ventilation ɗaki ɗaya zaka je ka kwanta haka in ka shiga cikin ɗaki ɗin duk inda aka yi da tsara masa alatu da waye da shauransu akan gado ɗaya zaka kwanta haka akan gadan duk inda ya kai da fadi duk inda al'arshin ka ya kai da fadi baka isa kai malele kuwa akai ba jefan fulo ɗaya zaka kwanta iya wannan shine naka kaga ashe kenan arab ne laysal ghina an al arab tara dukiyar ba ita ce wadata ba walakin gina ko innamal ghina ghinan nafs wadata ita ce wadata zuciya saboda duk abin da ka tara a duniya iya nan zaka tafka bashi kuma duk ranar da aka ce ajalinka ya zo wannan magana ta ƙare ba ka da wani abu da zai rage maka a cikin wannan dukiya din ba za ta yi maka amfanin komai ba yanda za a siyo talaka likafani yadi shida a keta shi a saka masa aka kai ma za a siyo maka likafani yaki yadi shida ko fulin ko kun taba ganin wanda aka lullube da gezina ko fulin din nan dai shi za a ji a lullube ka da shi a kai ka in aka je makabarta din nan siririn kabari za a yi maka in an ya faɗi ma za a ce kai ina ya kai kibar wannan ba ku san shiga ya gargaje shi ba kafin ya mutu ku rage faɗin kabarin ai masa ɗan siriri aka za a danna ka a ciki wannan shine arab wato ainihin dukiyar da ake amfana da ita a gidan duniya malamai suka ce an kira ta da suna arab ne da annaha za'ilatun ghairu sabita saboda karewa take yi ba ta tabbata Allah ta'ala ce tabtaguna aradal hayatid dunya kuna masu nufatar wata dukiya ta jin dadin duniya kadai fa inda Allahi maghanimu kathira ku sani cewa a wajen ubangiji mai girma daukaka maghanimu kathira wato ainihin rabo mai yawa yake rabo wanda yake mai yawa a wajen ubangiji ta'ala yake arzikin da ubangiji ta'ala yake da shi shine mafi alkhairi wal akhiratu khairun wa abqa ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq abin ke wajen ku karewa yake amma a wajen Allah ta'ala arzikinsa tabbatacce ne baya karewa Allah ta'ala ce kazalika kuntum min qabl ku sani cewa kuma fa da haka ku kasance kafin haka din ma'ana ana gaya musu cewa wannan da kuke ganin cewar ba mumini bane ba ya muku sallama kuna ganin ba mumini bane ba kuma ai da kafin wato ainihin ku musulunta din ai ba mummunai bane ba ku kazalika kuntum min qabl kuntum min qablu famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku baiwa ya shigar da ku addinin musulunci ashe dukkanin wanda Allah ya yi wa ni'ima da addinin musulunci ya kamata ya gode wa Allah baiwa ce da ubangiji ta'ala ya masa bai kamata ya kafafa ba bai kamata ya ringa jin kansa shi wani bane ba inda Allah ta'ala ya ga dama wallahi cikin arna zaka taso ba yanda za a yi kuma ayi ayyuka musulunta ka ki musulunta to amma ni'imar ubangiji ta'ala ce yasa ka taso cikin musulmi yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil islam ba ku ne ya kamata ku yi kafafa don kun shiga musulunci ba mutum ya ringa jin kansa ai mu musulmai mu ahlus sunna ba shi ne ba a'a Allah ne zai muku wannan gori din saboda ne shine an hadakum lil an hadakum lil islam Shi ne wanda ya shiryar da ku zuwa ga addinin musulunci da ce wanda ya tsinci kansa a cikin addinin musulunci wannan ba karamar daraja bace ba ba karamar kyauta bace ba ba karamar baiwa bace daga wajen ubangiji mai girma daukaka kadalika kuntum min qablu fa manna Allahu alaikum fa tabayyanu wasu daga cikin malamai suka ce kadalika kuntum min qablu. yana nufin kamar haka kuka kasance kuma a da kuna koyi musuluncin lokacin da kuke cikin waɗanda suke ba musulmi ba lokacin da kuke cikin waɗanda suke kafirai suka fi ku rinjaye ai koyewa kuke yi in kun shiga cikin su sai ku ringa nuna kuma daidai tai ne sai kun zo koye sannan ku nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ku musulmai ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gaya wa al-miqdad ibn al-aswad lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura su zuwa ga wata tawaga suka je suka riski wani gari mutanen garin suka dade suka fashe suka gudu saboda jin tsoron sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum guda daya wanda yake mai dukiya ne sosai a cikin garin saboda haka shi sai ya tsaya sai ya ki ya bar garin aka zo me yasa ka tsaya ce shi musulmi ne al-miqdad ibn al-aswad yace a a ba musulmi bane ba kawai ya gaya mana cewa shi musulmi ne dan ya yaudare mu miqdad ibn al-aswad ya hau kansa ya kashe shi bayan ya kashe shi aka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi to yaya zakai da kalmar sa ta musulunci da yace maka shi musulmi ne a yinin gobe alkiyama shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da mai ibn al-aswad idza kana rajulun mu'minun yukhfi imanahu idan ya kasance mutum ne wanda yake mumini ya kasance yana koye imaninsa ma'a qaumin kuffarin fa azhara imanuhu fa qatalahu saboda yana rayuwa da mutane waɗanda suke kafirai yanzu da kai musulmi ka zo fa azhara imanahu sai bayyana maka imaninsa fa qataltahu kuma ka kashe shi to ya zaka yi da wannan kalma din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da al-miqdad fa kadhalika kunta anta takhfi imanika bi makka min qabl yace kai ma fa ka tuna haka kasance fa kai miqdad din nan mun san ka haka kasance a makka kana koye imaninka kafin a zo a yi hijira a dawo garin Madina kowa ya sake ya musuluncin nan ya miƙa kafa a ciki haka kai ma fada kake boye imanin to me yasa ba za ka tuna yanda ka kasance a baya ba kai masa hukunci da yanda ka kasance a baya shine ma'anar kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu Allah ta'ala ya ce to ku ringa bincike wannan taukidi ne na kalmar farko da Allah ta'ala ce ya ladina amanu idza baratum fil ardi fatabayyanu idza baratum fi sabilillahi fatabayyanu wato ku ringa bincike ku tsaya ku tabbatar da abin da za su gaya muku cewa musulmi ne idan ya tabbata musulmi ne to ku far masa ko da ya faɗi kalmar la ilaha illallah dan kariya a kansa wannan kalma din ta zamanto isma a gare shi wannan kalma din ta zamanto kariya a gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisin Abu Huraira umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni da in kashe mutane har an in yaƙi mutane hatta ya ƙulu la ilaha illallah har sai in sun buɗi baki sun ce la ilaha illallah wa anni rasulullah sun yarda da cewa ni annabin Allah ne fa iza ha idan suka faɗi wannan kalma ta shahada asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum ala Allah azza wa jal dukiyarsu da jininsu ya zamanto isma a gare ni haramun ne in taba su haramun ne in taba dukiyarsu hisabun su yana wajen ubangiji mai girma daukaka wannan shine ka'ida din idan mutum yace la ilaha illallah to shikenan magana ta kare wani a lokacin da ake jihadin musulunci ba kenan ba wai a lokacin da ake fadan kabilanci ba ba lokacin da ake fadan kasuwanci ba haka zai kaga in an tashi rikici a gari dama masu hankali gida suke shiga su buya a karkashin gado sai dai a bar yan wiwi da yan roti da yan balanin da yan fakalin su ne kan hanya suke ta rashin mutunci sai a kamo mutum yana ce musu shi musulmi ne suna kai ƙarya ne <laughs> yana ce wallahi na iya fatiha suna cewa ai na ka iya wallahi har alam na shara na iya na cewa ai na ka iya wani yana cewa na da Allah jiye min yana yi daidai kuwa wai sa shi suke ya karanta kuma amma ana ce masa jiye min yana yi daidai kuwa <laughs> ba ufa talib wal matlub kai da kake takama da musuluncin baka ma iya karanta abin da suke ba kama san me yake karantawa ba a ƙarshe ubangiji ta ce inna allaha kana bima ta'maluna khabira ku sani cewa tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka mai bayar da labari ne dangane da abin da kwasance kuna aikatawa aya ta gaba لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمؤمنين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المؤمنين ta'ala ya ce la yastawi alqa'iduna min almu'minin waɗanda suke zaune a gida daga cikin mummunai ba za su taba zamantowa daidai ba zaira ulil darari ba waɗanda suka zamanto ma abota larura ba ba za su taba zamantowa daidai ba wal mujahiduna fi sabilillah da waɗanda suka tafi jihadi dan ɗauk kalmar Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyarsu da kuma kawunansu wannan aya tana magana ne akan falalar jihadi akan falalar waɗanda suka tafi jihadi da irin nasara da irin wato lada da daraja da ubangiji ta'ala yake ba su a yinin gobe alkiyama sannan kuma abu na biyu sakon da ayar take isarwa shine tana gaya mana cewa jihadi ba fardu ainin bane ba fardu kifaya ne wasu za su iya daukewa wasu wasu za su iya zuwa wasu su tsaya wasu al'amura din waɗanda suke ba zuwa jihadi ɗin ba amma waɗanda suka je ɗin. wato ainihin sun fi girman lada sun fi girman ɗaukaka da daraja a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka akan waɗanda ba su je ba haka kuma waɗanda ba su je din ba ba ababan zargi ba ne ba wannan bai warware musu imaninsu ba wannan bai sanya su sun zamanto waɗanda suke ba masu imani ba ba za a zarge su da rashin imani ba tun da gashi Allah ta'ala ya tabbatar musu da kalmar imani yace la yasawil qa'iduna minal mu'minin kaga kalmar imani ta tabbata a kansu ga su dai alqa'iduna ne sun yadda su zauna a gida ba su je yaki ba suna zauna a gida ba su je yaki ba amma wannan bai sa an cire kalmar imani daga kansu ba an ce minal mu'minin daga cikin mummunai Allah ta'ala ya ce ghaira uli darar hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad ibn Anbal Allah ya kansa da rahma daga ruwayar Zaid ibn Thabit Allah ya kara masa da yake cewa lokacin da Ubangiji mai girma daukaka ya saukar da wannan aya a karan farko da larabcinta yanda yake shine la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim waɗanda suka zauna a gida daga cikin mummunai ba za su taba zamantuwa daidai da mujahidai waɗanda suka fita yaƙi dan ɗaukar mar Allah da dukiyarsu da kuma kawunansu ba za su taba zamantuwa daidai ba haka da Allah ya saukar da larabcin aya lokacin da wannan aya ta sauka Abdullahi ibn Ummi Maktumin sai zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kuka yana zubar da hawaye yace ya Rasulullah wallahi babu abin da nake sha'awa irin in ganni na je yaki ina da karfin da zan je yaki amma larura ta rashin ido ta sanya ba zan je yaki ba gashi kuma Allah ta'ala ya ce waɗanda suka zauna a gida ba za su zo daidai da waɗanda suka tafi jihadi ba sai Allah ta'ala ya ƙara saukar da wannan aya Zaid ibn Aslam ah, Zaid ibn Thabit yake cewa a lokacin ina zaune kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dauki kafarsa ya dora akan kafata sai na ji jikin annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi nauyi kamar zai karya kashina saboda lokacin da ake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi jikinsa yana nauyi saboda zancen Allah zance ne mai nauyi inna sanulqi alayka qawlan thaqila Allah ta'ala ya ce za mu saukar maka da wani zance wanda yake mai nauyin gaske saboda haka idan ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi cikin sa yana yin nauyi saboda girman zancen ubangiji mai girma daukaka yace sai da naji kamar zai karya ni daga baya a hankula a hankula nauyin yana raguwa har manzo Allah ya dawo yanda yake daga nan sai yake ce mun uktub ya zaid zaid rubuta ayar an canja larabcinta rubuta ta la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayra ulil darar banda ma'abota larura irin su Abdullahi bin Umar Maktumin kenan kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a cikin ayat dake cikin suratul ahqaf wani abu makamancin haka ko suratul fata laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj wanda yake makaho baya da laifi dan bai je yaki ba wanda yake mara lafiya baya da laifi dan bai je yaki ba wanda yake gurgu baya da laifi dan bai je yaki ba shine ma'anar ghayra ulil darar banda ma'abota wato ainihin larura waɗannan ma'abota larura ɗin ko da ba su je yaki ba to Allah ta'ala yana ba su lada daidai wa daida da na mujahidai yanda Allah ta'ala zai ba wa mujahidai lada haka ubangiji mai girma ɗaukaka su ma zai ba su lada hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ruwayar Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lokacin da aka tafi yakin Tabuka kun san yakin Tabuka wato ainihin wani yaƙi ne wanda yake alfadih wanda ya bambance tsakanin zare da abawa a yaƙin tabuka Allah ya ta tona asirin munafukai kuma ya ɗaukaka darajar mummunai waɗanda suke masu uzuri ba su je yaƙi ba saboda yaƙi ne wanda na farko aka yi shi a lokacin tsananin zafi sannan abu na biyu za akwai zafin rana abu na biyu a lokacin ana cikin yunwa a garin Madina mutane sun yi odar abincinsu suna jira amfanin gona yayi kyau a ka abinci gida Allah ya ce a tafi yaki sannan abu na uku ga talauci yana damun al'umma a wannan lokaci din abu na hudu kuma ga Tabuk wuri ne mai nisa wajen tafiya kilomita 600 ne daga Madina zuwa Tabuk saboda haka tafiya ce mai nisa ga talauci ga tsananin zafin rana shi yasa daga cikin malamai suke kiranta da suna ghazwatul usra wato yakin da aka tafi aka sha bakar wahala to ana tafi akan hanyar yakin Tabuk ana tsammali ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa yake ce mana inna bil madinati aqwaman haƙiƙa a cikin garin Madina akwai wasu mutane masirsun masirata min masirin babu wani taku na tafiya da za ku taka a lokacin da kuke tafiya wala qat'atum wadiyan babu wani daji da za ku keta babu wani kwazazzaban daji da za ku keta illa wahum ma'akum fil ajr face sai ya zamanto irin ladan da za ku samu shi Allah zai ba su shine sahabbai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama wahum wahum fil madina kuma suna madina a zaune ba su fito ba a ba su irin ladan wahalar da muka sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hum fil madina habasahumul usr suna madina Allah zai cika musu ladan su abinda ya hana su su biyo ku shine uzuri ma'ana suna da larura kenan saboda kaga kenan wannan ya nuna waɗanda suke da larura idan ba su je yaƙi ba Allah ta'ala yana ba su ladan su daidai da na mujahidai fi sabilillah waɗanda suke zargin sayyidina Usman ibn Affan Allah ya ƙara masa yadda bai je yaƙin Uhud ba yana jinyar ƴar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da larura irin ladan da Allah ta'ala ya ba wa ƴan Uhud Allah ta'ala ya tabbatar masa da wannan lada din haba sahumul uzr yana cikin waɗanda uzuri suka ya hana shi tafiya Allah ta'ala yake cewa faddala Allahul mujahidin bi amwalihim wa anfusihim alal qa'ilin daraja Allah ta'ala ya fifita waɗanda suka tafi jihadi da dukiyarsu da kawunansu alal qa'idin akan waɗanda suka zauna a gida ubangiji ta'ala ya fifita su da me daraja da wata daraja wacce take mai girman gaske darajar su ba iri ɗaya bace ba amma duk da haka wa kullan wa'ada Allahul husna dukkaninsu ubangiji mai girma daukaka ya musu alƙawarin aljanna duk za su shiga aljanna alhusna ita ce aljanna akan ce alhusna ana nufin mubalaga ce ta kalmar alhasana alhasanatu ita ce kyakkyawan abu alhusna kuma abu wanda yake mafi kyau shi sa Allah ta'ala ya wasafa sunayen su da cewa alhusna ne walillahi alasmaul husna fad'uhu biha Allah ta'ala yana da sunaye mafi kyau da aka kuroke shi da su ya wasafa aljanna da cewa alhusna ne lillazina ahsanu alhusna wa ziyada waɗanda suka kyautata aikin su a duniya Allah ta'ala zai ba su alhusna ita ce aljanna wa ziyada sannan kuma ubangiji mai girma daukaka zai ƙara musu akan aljanna din shine za su ga Allah ta'ala to shine anan wajen Allah ta'ala ya ce wa kullu wa'adallahu alhusna kowanne a cikinsu Allah ta'ala ya masa alƙawarin aljanna sai dai aljannar mujahidai ba ita ce aljannar waɗanda ba su je jihadi ba waɗanda suka je jihadi aljannar su ta bambanta da ta waɗanda ba su je jihadi ba hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga Garwayar abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna fil jannati mi'atu daraja haƙiƙa a gidan aljanna akwai wani gidan bene wanda yake da hawa guda ɗari gidan bene ne hawa ɗari a'addaha Allah ta'ala lil mujahidin fi sabilillah Allah ta'ala ya tanaji wannan gidan bene din ne ga waɗanda suka je jihadi dan daukar mar Allah ma baina manzala sallallahu alaihi wasallam yace ma baina kullu darajatayn kama baina as-sama'i wal ard abinda ke tsakanin wannan benen da wancan benen kamar nisan da ke tsakanin sama da ƙasa ne haka har sau ɗari to kaga ko ai aljanna babu kamfa babu talauci babu irin yan gidan nan na ci Kano akwai wani gida da ake cewa wai na ci Kano da yaki irin shigar ta mota din nan aljanna gida ne wanda yake mai fadi sai irin abin da kaga dama kai walwala a ciki to gidan mujahidai ya fi kowanne girma bene ɗari ne tsakanin kowane bene zuwa kowane bene abin ke tsakanin nisan da ke tsakanin sama da ƙasa ne shine Allah ta'ala yake cewa wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima kuma Allah ta'ala ya fifita mujahidai akan waɗanda suke zaune a gida ajran 'azima da lada wanda yake mai girma darajatin minhu daukaka ce darajoji ne daga wajen ubangiji mai girma daukaka wanda ubangiji ta'ala ya ba su Allah ta'ala ya ba su darajoji masu yawa wannan yake nuna maka ita aljanna ashe darajat ce matsayi bayan matsayi ce ɗaukaka ce bayan ɗaukaka domin akan ce addarju a cikin harshen larabci ana nufin abin da yake ɗaukaka shi yasa akan kira matattakalar bene da suna al al-madraj saboda me in ka taka wannan ta gaba ƙara sama kake ƙara sama kake to haka aljanna take wata saman wata wata saman wata sabanin wutar jahannama ita kuma daraj ita wata ƙasan wata ce wata ƙasan wata inda munafiqina fi darakil asfali minan nar hakika munafikai suna gidan ƙasan ƙasan wuta ita kuma aljanna sama sama ce Allah ta'ala ka dora mu a bisa a'la zirwatin min aljanna Allah ta'ala ya ce wa maghfiratan wa rahma akwai gafara a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka da rahma wa kana Allahu ghafurur rahima kuma tabbas ubangiji mai girma ɗauka ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kan sa ne abinda muka fara daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutuman harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana haza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbuna rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullah